Warantaj kamar wani tsarin bashi ne to da yake muna da ƙungiyoyi sai mu riban suka ga idan za a yi tsarin bayar da bashin sai mun tanadi mangazoji. Don haka ne muka gina rumbun tsimi a cikin garuruwa daban-daban inda mukan tafi wajen jama'a mu sanar da su takwana mu faɗakar da su da kuma tambayar su da su takardun jerin sunayen jama'a da suke bukata da irin kayayyakin da suke bukata. bukata a basu da kuma iya adadin kayan da suke so domin sanin iya yawan kayan da za mu kawo musu. Da zarar muka samu wannan bayanai sai mu tuntubi ƙungiyoyin bayar da lamani cewa da bashi domin su ba mu bashi da wuri mu baiwa mabukatan. A shekara dubi da goma dubi da goma sha ɗaya dubi da goma sha biyu wannan tsarin ya bayar da kyakkyawan sakamako. Amma a baya-bayan nan tare da tsarin bayar da abinci a cikin farashi mai rahusa ƙasa da kuma rarraba abinci kyauta da ake yi a lokaci ɗaya da muke bayar da bashin harkokinmu sun ja baya. Alhali kuwa lokacin baya mun zama abin misali a ƙasashe har ma na waje, saboda mun sha samun baƙi da suke zawa daga Burkina, Togo, Senegal, waɗanda suke zawa duba irin abin da muke yi domin su amfana da fasahar tamu. Domin inganta wannan tsarin namu hanyoyi biyu ne. Na farko dai sai mun tattauna da gwamnati domin gwamnati ta san da cewa duka manufar mu ɗaya ce shine na taimakon jama'a mu ba wai mun ce a daina rarraba abinci kyauta ba ko kuma a daina sayar da abinci a cikin farashi mai rahusa ba a'a muna buƙatar gwamnati ta yi aiki tare da mu ne me zai hana ma gwamnati ta rinka sayan abincin da muka yi tanadi domin rarrabawa jama'a saboda suna aiki ɗaya ne da wanda muke yi na biyu kuma ya kamata a rinka tallafa muna da ba mu ja share saboda ko a lokacin da wannan tsari yakan tashe akwai wuraren da ba ma iya biyan buƙatar shama'a saboda abin ya yi wa. a tallafa wajen ƙara bamu bashi da kuma inganta tsarin a rage farashin bashin domin jama'a su iya fita a ciki.